Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma ni duniya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau sha uku ga watan Janairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan yadda ya kamata mata su kula da kansu idan sun samu barin ciki. ta da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar muryar Amurka ta tattauna da ma'aikaciyar kula da jinya akan wannan batu. Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku daga Facebook. Sannan kuma za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a masu saurare bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce wasu irin matakai kuke ganin ya kamata uwa ta ɗauka idan ta samu barin ciki ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsar mu ta farko ta fito daga rabi'inuhu inuhu na Bukka. ya ce yau da gobe ikon Allah hakika yin bari da 'yan uwa mata ke yi wata kaddara ce daga Allah ina kira ga 'yan uwa mata ya kamata da zarar sun samu juna biyu da su hanzarta zuwa wajen kwararrun likita domin neman shawarwari da magunguna domin na fuskanci irin wannan matsala daga mai ɗaki na allah dai ya kiyaye ta tsallake rijiya da baya ku tashi lafiya yau da gobe To sai kuma amsar Aminu Adamu Malamadori da Comrade Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Sule daga jihar Jigawa inda suka ce Assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah kamata ya yi ta je ta ga likita domin ya bata shawarwari. Sai amsar Aisha matar dan wata karasuwa daga jihar Yobe ta ce maganar gaskiya idan har haka ta faru da ni sai na garzaya zuwa wajen likita. Shi kuma Zulkiflu Usman Sharif daga jihar Zamfara cewa ya yi matakin farko da ya kamata ta ɗauka idan ta samu ɓarin ciki ta gaggauta zuwa asibiti don ganin likita ya gaya mata matakan da za ta ɗauka na gode ku tashi lafiya. Shi kuma Arma Ya'u Husaini daga karamar hukumar birnin Gwari jihar Kaduna ya ce godiya da fatan alfairi masu gabatar da shirin yau da gobe. To a hakikanin gaskiya wannan tambaya da kuka yi tana da matukar amfani ga al'umma musamman 'ya'yanmu mata. Saboda haka muna jiran wannan amsa daga bakin masana harkar kiwon lafiya wato likitoci. Shi kuma malam ango malamin makaranta cewa ya yi hakika yau da gobe matakin da za ta ɗauka ne ta tuntuɓi likita domin samun warakar jiki. Kada a yi faɗuwar guzuma ɗa kwance uwa kwance Allah ya kare amin. Amsar Sa'idu Awuyo ya ce yau dai ina muku fatan alkhairi. Kwana biyu bana ganin wannan shafin naku a kafarku ta Facebook. Ina fatan lafiya. akan tambayar da kuka yi kuma da zarar mace ta samu barin cikinta ta je ta ga likita kawai Ibrahim Suleiman daga jihar Kebbi karamar hukumar Bunza cewa ya yi yau da gobe ya kamata ta bi maganar likita kuma ta ɗaukar dara ce. amsar haɗin gwiwa daga Muhammad Gadar Malam Mamman da Alhaji Mai Hula Askira suka ce yau da gobe a ganin mu ya kamata wadda ta bari ta ɗauki matakan zuwa asibiti don ganin likita a bata shawarwari Allah ya sawwaƙe. kuma lawali manchester kan ba cewa ya yi yau da gobe mataki na farko da ya kamata idan mace ta yi barin ciki ta ɗauka shine ganin likita saboda likita ne zai gane dalilin da ya sa wannan ciki ya zube amsar abu yalo mai kurhuna allah ya sa na faɗa daidai daga karamar hukumar mulki ke bi a jihar sokoto ya ce yau da gobe abin da ya dace shine ta je wajen likita domin ya faɗa mata matakan da za ta ɗauka na gaba ku tashi lafiya masu saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. Yanzu kuma ga tattaunawar wakiliyar sashen Hausa ta muryar Amurka Binta Ibrahim da ma'aikaciyar kula da masu jinya. Masu barkan mu sake sada da ku a cikin filin mu na yau da gobe. A yau na tare ne da malama Fatima Ibrahim, malamar jinya wadda za ta yi mana bayani akan abin da ake cewa bari, bari na ciki. malama fatima ibrahim a matsayin ki na malamar jinya a kun kuma kuna tare da mata masu haihuwa da yaya a yau da gobe kuna samun matsala irin wanda an kawo mace ta wadda ta bari wato barin ciki mm. shi menene barin ciki barin ciki wani abu ne dai wanda ba san shi ake yi ba wani lokaci za mace za ta tashi ne kawai tana da ciki sai dai ta da ko da jini ya fara zuban mata ko kuma wani alamu na daban wanda ba a son mace mai ciki ta zanto tana da shi a lokacin wasu suna zuwa asibiti wasu kuma sai abin ya faru daga gida sannan sai su zo to idan sun zo muna iya kokarin mu farko muna musu tambayoyi ko da wani lokaci wata za ta sha magani ne ba ta san wannan maganin yana da illa ga cikinta ba mm. sai kawo wannan cikin ya fita don sai mun musu tambayoyi kin sha wani abu ne ko kuma wani abu ne ya kawo miki wannan jinin ya fara zuba tukunan in ta bamu ansan da muka ta bamu to mu kuma da shi za mu dora a kai wani lokaci sai mu tura a scanning mu ga menene ya kawo menene ako akwai wani sauran abu da ya rage a cikin in babu sai mu dora ta akan magunguna mu ci mu bata shawarwarin abubuwan da za ta yi to malama fatima kafin mu kai ga yadda ake ah, kula da mai bari shin abubuwa ne suke iya janyo a yi barin ciki abubuwan da ke sa a Buddy. wani lokaci mace mahaifanta ba shi da kwari akwai wanda mahaifansu ba kari kamar mace na da ciki wani aiki mai karfi yana iya sa ta samu wannan barin ko daukan wani abu mai nauyi mm. cikin kuma bai wuce watanni ba ko satuttuka wannan sai kaga ta zo ta samu wannan barin to muna ba su shawarwari kan su rage wannan ayyuka wani aiki mai nauyi ko wani lokaci ma rashin dai samun hutawa mm. duk yana kawo waɗannan matsaloli sai kuma kuma shan magunguna don suna da ciki ba kowane magani ne za a ba mace mai ciki ba wani yana da effect yana da matsala zai kawo mata matsala to ake sa a kama a gargajiyance za ki ga idan mace ta dauki ciki za a cika mata wannan a jika mata wannan a ce yana kankara zaki yana kawo saukin na'ura da sauransu wayannan nawa suna iya kawo a gaskiya akwai akwai da yawancin su ma suna kawo dan gaskiya muna muna musu gargadi akan su kiyaye shan magunguna ba kowane magani ne za a dauka a ba ko da na asibiti na asibiti sai dai mu ne ma'aikata muka basu muka ba su shawarwari muka ce za ki iya shan kaza kaza ba za ki sha ba ko akwai wani stage da ciki kafin cikin ya kai watanni uku mataki na farko na biyu na uku akwai maganin da za ta iya sha akwai kuma maganin da sai in cikin ya fara girma shine za a iya bata wato mutum ba zai yanke jiki dan yana da ciki ya ce yana ciwon kai ko yana mara je ko ina kemis ya sai magani gaskiya muna musu gargadin ha da ana iya samun matsala to bayan mace ta riga ta samu shi wannan larura wato an samu an rasa abin da aka dauka na cikin dadin nan mm, mm. wadansu matakai kuke dauka a wannan ku kiwon lafiya idan ta zo asibiti wani abu ake mata na farko don a taimaka mata na farko idan ta zo jini yana zuba za mu yi kokari mu samu mu fake gyara ta sannan in na sa hannu mun duba mun gaba komai ya fita sannan sai mu mata allurori mu bata magunguna idan har tana complain ko cikin na ciwo har yanzu muna ganin tana kin sa akwai wanda zaki ga idan sun samu barin za su dinga ciwo suna wai cikin su bayan su kaza wato ciki na ciwo ciwo ciki sosai zaki ga suna yi to sai mu tura su su je su yi hoto idan suka dawo da wannan hoton to shine zai ba mu tabbacin akwai wani abu ko kuma ba komai ya riga ya fita idan ya riga ya fita za mu ba ta magunguna ta je tana sha mu mata bayanai komai yadda za ta sha ta dinga ɗan amfani da ruwan zafi in ma akwai sauran wani jini ko wani sauran abu duk zaki ga ya fita idan kuma akwai saura bai fita duka ba to wannan muna tura su su je a yi musu wanki mata da yawa sukan ji tsoron zuwa asibiti bayan sun bari a cewar su cewa duk kowane bari idan sun yi suna ganin kamar za a yi wankin ciki hakan ne ko ko ba kowane bari ne ake wankin ciki ba ba kowane bari ba ne akwai wanda kawai in bai fi wata wata ɗaya biyu wani ma zaki ki ga ya fita da kanshi amma da ya kai zaran wata uku hudu to shine wannan ma yawanci sai an musu wankin ciki to kuma me amfanin wankin ciki shi wannan wankin cikin da ake musu idan akwai sauran wani jini da ya dunkule ko kuma akwai sauran wani halitta da bai gama fita ba to shine ake musu wannan wankin cikin saboda idan ya fita shi kenan zaki ga mace ta koma ba wani damuwa daga nan to malama bayan mace ta yi barin nan wani wa'ansu shawarar kuke ba ita mace wanda ta yi bari kan yadda za ta kula da kanta ita ita matar kenan kafin mu kai ga mijin muna ba su shawarwari akan ta kula da kanta in ma dauka wani abu mai nauyi ne ko wani aiki mai karfi ne ya kawo mata wannan za mu ba ta shawara da yadda za ta kula da kanta ta samu tunda ai wani abu ne a cikin ta kuma ya riga ya fita zai zama mata kamar haihuwa ne wata ma ki ga ta yi jini normal jini ya koma mata kamar jinin haihuwa wato kamar ta yi biki kamar ta yi biki to hmm. wannan kwanaki za ta dauka za ki ga jini yana fita za mu mata bayani za ki ga jini na fita in sabon haihuwa ne wanda ba ta taba yi ba eh. ba ta sanya yake ba to za mu mata bayani za ki ga jika za ko ko da kin ga jini yana fita ba damuwa ba ne hmm. da zaran ya kai wata sati biyu sati uku wata za ki ga ya dauke to idan tana shan magunguna tana amfani da ruwan zafi ta sa suga ya ji to in Allah yadda za ki ga ta dawo lafiya kanin sannan sai mu ba ta shawara akan za ta yi hutawa ne kafin tunda wata da zaran ta yi wannan barin za ki ga nan da nan ta kara samun wani ciki kafin da jinin nan ya riga ya ɗauke tana iya samun ciki a kowane lokaci to sai mu ba su shawara akan su dan samu su huta mahaifan ta dan dawo daidai sannan sai ta ƙara samu wato tun da ba ce kaman an haihuwa ne ba ka ba ta mahaifa ta ƙara ko koma yin take ta huta ta kuna kamar misali kila wata nawa to wasu dai muna ba su shawara akan yadda wanda ta zaba tunda muna da su kala-kala ne in allura ne ko kuma in kwayoyi ne za ta dinga sha na hutawa mm, ko kuma an da kanta ne kawai za ta yi ba tare da in kuma da kanta take so za ta yi to za mu ba ta shawara mu ce ki bari nan daga wata shida zuwa shekara ne ta dan huta sannan ta ƙara samun wani ciki to um, bari mu zo ga bangaren wato abokin gayya mm. wato shi uba ko in ce shi miji din mm. a matsayin shi na abokin zamanta kuma wanda yake wanda nauyin ta ya ta a kan shi wani sai shawara kike iya buki iya ba shi miji da ya kawo mata sawa da bari akan yadda zai kula da ita a daidai wannan lokacin bayan muna mishi bayani mun nuna mishi to kaga abin da ya faru aka Allah ya kaddara to amma zaka bata kulawa ta samu ga magunguna mun bata zaka bata kulawa wanda za ta samu jinin jikinta ya dawo ita ma hankalinta ya kwanta sannan kafin shi ma muna ba shawara akan in zai a yi family planning macen ta dan huta mahaifanta a samu tazara mahaifanta ya dawo daidai sannan a ƙara samun ciki duka muna mishi bayani mai nuna musu akan haka to ita mace na bari a wani abinci na musamman kin daga ake so a bata ko kuma kwanciya hutu da sauransu eh muna ba su shawara akan ta dan samu ta dinga hutawa ta ci abinci mai kyau daidai iya gwargwadon karfin samun mijinta muna ba su shawara akan haka ta samu ta huta dan abinci daidai daidai wanda za su iya ba wai za mu kai su tunda kowa da yanayin aljihun shi za ka ba ta sha ba su shawara akan su samu ta ci abinci mai kyau ta sha ti inda halin ti ta sha ti ya siyo mata kayan ti tana sha kafin ta warware to daga ƙarshe wani shawara za a ba wa ita mace don ganin cewa wasu musamman mai ciki ganin cewa an wa samun barin ah, ciki wanda za a iya kaucewa. shawaran da zan ba su a akan shine dai a kiyaye idan ciki ya riga ya shiga to ba komai ne ko kowane magani mace za ta ɗauka ta sha ba ko kuma wani aiki mai nauyi wanda zai wahalar da ita ta dinga ɗaukan abu mai nauyi har ya zo ya kawo cikin ya lallace to muna ba su shawara mu nunnuna musu illan hakan a kai su kiyaye idan mace ta kiyaye da izinin Allah za ta haihu lafiya lau babu wani damuwa. ya raba namun ta kaka kai maza ku bare na mata kai maza ku bare na mata mata iyayen mun ne su mata iyayen mun ne su so son ka kaye mu mata so son ka koye mu mata so son ka yaye mu mata so son ka koye mu mata so son ka tishe mu mata so son ka shashe mu mata ka girma alma ka girma a gaida mata to gaida mata Mai sauraro barkan mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke a yau ma muna tare da malama Aisha Muhammad Marafa inda za ta gabatar mana da girke-girke irin na zamani. Yau me muke dauke da shi? Masarari assalamu alaikum. Yau muna dauke da girkin kabeji mai nama eh, wanda ake sa nama a cikin kabeji a nade wanda tura ke kira doliman. To malama Aisha ya ake gabatar da wannan girki kuma da me ake bukata kafin a yi wannan girki? Abubuwan da ake bukata a wannan girki shine nikakken nama da kabeji da tarugu da koren tattasai da albasa da ɗanɗano da karas da kori da citta da tafanuwa idan ana bukata sai man gyada da kwai. ko cin kaya wannan yanki na ke malama aisha to ya ake gabatar da shi ta wanda ake gabatar da wannan girki za ki samu kabejin ki mai kyau mai ganyaye fadada to irin babba din raka ke nan eh, yawa za ki ciccira shi kika cire shi falle falle sai ki sa shi a tukunya haka da dan ruwa da dan gishiri kaɗan sai ki dan tafasa shi kika tafasa shi sai ki cire za ki amfani da ko shinkafa ko kuskus duk wanda kike so za ki amfani da shi sai ki kawo naman ki ki sa abun nika nama sai ki nika shi ko in a kasuwa ne kin riga kin siyo shi nikakke sai ki zo ki tanade shi ki ajiye shi ma sai ki yanka tattasan ki koren tattasan ki sai ki yanka albasa ki yanka carrot ɗinki ki haɗa su gaba ɗaya da su ki jajjaga tarugun ki shi ma ki haɗa su gaba ɗaya da su tafarnuwa in kina so ki jajjaga citta ita ma ki haɗa ki wuri guda ko wusassa ko ɗanya cittan cittan eh to in son samu ne an fi son ɗanyen saboda ita ma ta fi um, ta ya fi fita in kuma busassan kika samu tun da ba ko da yaushe ake samun danyen ba shi ma sai ki daddaka shi sai ki hada uwar gida wannan nama da kika niko shi a kasuwa shi ko kuma in kina da abin nikawa a gida kika nika shi sai za ki ɗauko shi ki hada cikin wannan kwaɗi shi ma ki hada da shi a ciki duk a ƙasa dai tun kafin ya hau wuta duk a ƙasa eh mm. shi ai duka aka gama sannan yi a fara wannan nadi to komai ya haɗu abin ɗanɗano gishiri duk an saka duka an sa to mai ka a wani lokaci ne mai zai zai taɓa shi bayan kin gama haɗin nan gaba ɗaya uwar gida za ki zo ki ɗauki wannan mai naki sai ki haɗa shi ma a ciki wato ka yayyafa eh ki ɗan wannan daidai wa daida ki zuba a cikin wannan haɗi ki motse shi gaba ɗaya ki kuɗi amma man ana so ya ɗan ji sosai saboda shi ne sinadarin cin abinci bayan kin gama sai ki ɗauko kwai ki zo ki fasa shi shi ma ki kada sai ki zuba a cikin wannan haɗi. To malama ishe kamar kwai nawa mutum zai tare da ko ko da iya kuɗin ka iya shagalin gani. In ya danganta da yanayin yawan shi idan wani ba mai yawa bane kwai kwara ɗaya ma ya ishe ki. idan kuma yana da ɗan yawa to za ki wannan bakin mutum biyar eh kamar bakin mutum biyar za ki iya samun kamar kwai guda uku mm, sai ki saka a ciki sai ki kwaba shi ki hada ki motsi gaba daya sai ki ɗauko wannan ganye na kabeji da kika tafasa sai ki rika zubawa a ciki kina nadewa to yan irin za a mishi linkin tabarma ko kuwa a haɗa kamar an kulle takarda a'a linkin kowane gefe kenan idan kika linko shi mai gaba daya kika rufo shi sai ki koma ki linko shi ta nan ɗayan bangaren dama ki dan linko shi ɗayan bangaren hagu sai ki saka abin sakace in dan tsinkin sakacen yawwa sai ki nade shi to sai a kama bakin kenan a rike dan ya tsaya gam eh. to to uwar gida bayan kin gama wannan haɗi kin gama nadi za ki ɗauko tukunyanki ki zuba sai ki sa kamar za ki yi madambacin abin nan dambu sai ki zo ki sa shi da ruwa a ƙasa sai ki daddora wannan naɗi da kika yi a da ruwa ƙasa da wani abu za a ɗora kuku a eh, ruwa za a sa kamar za a alale a'a da ruwa a ƙasa kamar za ki dambu to za a dora wani abu eh, kenan za a dora wani abu a bisa Wato tururin kawai ake bukata tururin ake so ta mm. ake so bayan kin gama sai ki daddora su ki jera su sai ki kawo wani abu haka kaman ko fatan buhu ko leda sai ki rufe bakin tukunya sai ki kawo murfin tukunyan ki rufe shi sosai ki danne bayan ya gama in yana in ya nuna zaki ji kanshin shi ma ya canza daga lokacin da ya fara tafasowa zuwa lokacin da ya dahu za ki ji kanshin shi ya canza in san ya dahu za ki ji kanshin shi ya ɗume miki gida makwabta na cewa baiwa Allah mai kike da girkawa ne mana yau to daga nan ne za ki san abincinki ya gama dahuwa kin ce yau kina tarar mana ne da waina mm. wainar kuma wai ta samu yau wani sabon samfari ne sai mun buta ya canza kala wato kadai ake yi da shi to malama Aisha bai da me za mu iya nema kafin mu yi wannan waina ta samu bita to ma saurare assalamu alaikum za mu nemi garin semo da tattasai da tarugu da kayan ɗanɗano da kwai amma kwan ba wai dole bane eh, sai albasa da ruwanmu da mai sai yeast saboda amfanin da zan yi da yeast saboda idan ni da miya kike so ba sai kin sa tarugu da tattasai da kwannan ba da wannan sai ki bashi kawai da yeast din da albasa da ruwa shi kenan yau ga yadda ake gabatar da wannan waina da farko zaki ki jajjaga tattasanki da tarugu da albasanki in kuma kin fi son kiyayyen kata kina iya kiyayyanka kata sai ki kwaba da a cikin garin semo din iyayen da yawan da kike so eh daidai adadin yawan iyalinki ko bakin da za ka yi ki sa ruwa ki kwaba sai ki fasa kwai sai ki zuba sai ki kawo kayan ɗanɗano ki sa ka sa sai kaskon ki ko na prime pan zaki ko kuma na tanda za ki nemi tandaki ki sa mata mai sai ki rika ruwan kwaɗin ana son shi da ɗan ruwa ruwa haka to amma in tambaye ki bisa al'ada idan za a yi waina akan kwaba ta ne a batta ta ɗauki lokaci bayan an sa yi mm. shi wannan na samobita ɗin ya ake yin sa shi ma yana ɗaukar lokaci sai an sa mishi yi ya yi awanni ko ma ya kwana ko kwaba sai yi soya ita ta wadda zaki ci da miya ita ce za ki sa mai amma wanda zaki ci ita kwai ce wanda zaki sa ma tattasai da tarugu din nan ita ita kuma kwai ne kwai shi ba sai an sa shi a wannan bai tashi tukunna me yeast din nan ita ce za a bari zuwa dan wani lokaci in kika kaba idan kamar lokacin sanyi ne kin san ba zai tashi da wuri ba sai ki yi da wuri haka kafin lokacin yin girkin ki yayi kamar awa biyar haka sannan ya dan tashi in kuma akwai da yake kin san abun an samu ci gaba akwai wani mai kaman instant ake ce mishi yawwa kin sa shi yan mintuna sai ki fara suyanki to in shi uwa gida take da shi sai ta yi amfani da shi amma wannan mai kwai din kina gama kwaɗi za ki fara suya mm, kika kika sa wannan ɗinki tukunya suyanki sai ki sa mata mai sai ki rika zuba wannan kwaɗi naki kina zubawa idan ya gasu sai ki ƙara juyawa a ɗayan kamar yadda ake so ya kwai kamar yadda ake kika juya shi sai ki cire shi kenan za ki ci da wannan da yaji. To shi wanda ake yin a matsayin na miya din kamar yadda ake waina da tanda da komai ake? Eh shi ma kamar yadda ake waina tanda shi ma haka ake yin shi. In kika kwaba shi an ma fi son yin da tanda din saboda in kika kwaba shi ya tashi din za ki ƙara buga shi don za ki ƙara ganin ya yi danko to sai kin ƙara bugawa sosai shi yasa ake son a yi shi ruwa-ruwa saboda idan kika yi shi da kauri idan ya ƙara mintuna zai ƙara tikewa to zai yi miki tauri sosai amma in kika ɗan yi shi ruwa-ruwa lokacin da ya tashi kin yi sa'a shi kenan sai dai ki buga ke ki fara suya shi kuma sai ki tanadi yake. ta wadda za ki ci da shi to kamar da wani miya da miya za a iya cin wannan waina ta eh, semovita ita miyan ganye ya fi daɗi gaskiya miyan ganye ko kuma idan baki son ganye kina iya amfani da miyan ki jajjage da mm. kayan miya ko miyar romo ko miyar romo eh to ciki lafiya baka lafiya to a yadda kuma waina take malama Aisha ta wani lokaci zaki ga waina idan an yi ta in dai fitakar mm. waina ce mm. shinkafa ce ko kuma ta masara tana iya kwana eh. ita ma wannan tana iya kwana a'a ita an fi son lokacin da zaka yi ta yan awanni ne ita ta tashi mm. yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC a cikin shirin yau da gobe. Yeah.

kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa wato Daniel Brown. Tare da abokiyar aiki na da tafiya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.